بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها الفصل الخامس فسلين شدة نبي عفوا الفصل الخامس فسلي نبي في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها zikiroran mutumin da ya ga wani mafarki ya kirahuha ya zama baya son wannan mafarkin mummunan mafarki ne hibbu yuhibbuha ko kuma ya kasance yana son wannan mafarkin mafarki ne mai kyau malaman mu sun kasa mafarke mafarki gida uku gwaggwadon yadda suka zo a hadisai akwai ar ya saliha ko ar ya sadiqa akwai ar-ru'ya as-sayyi'a ko ar ya su akwai adghasul ahlam idan suka ce a ruya Saliha, yakin abin nan mafarkin da mutum ya yi shi kuma ya kasance mai kyau wanda annabawan Allah subhanahu wata'ala suna yi hadisin na Aisha radiyallahu anha da ke cikin sahihul bukhari kitabu bad'il wahyi tace awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da annabi sama ya fara yi na lamarin sa na annabta shine mafarki wanda yake mai kyau fa kana la yaghru ya illa kafalaki alfajri ko kafalaki subhi annabi sama mafarkinsa idan zai yi siyar a ganin haske kaman hasken asuba haka ya fara yin mafarki mafarki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ar-ru'ya salihatu juz'un min 24 juz'an min an-nubuwwati mafarki mai kyau to kashi ɗaya ne daga cin kaso ashirin da hudu na annabta kashi ɗaya ne daga cin kaso ashirin da hudu na annabta so da ka a ru'uyar salihatu nan. akwai a ru'uyar sayyi'atu ko an ru'uyar su'u an ru'uyar sayyi'a mummunan mafarki wanda mutum bai san ganinsa. wani zubin akan ce masa alhulum alhulum alhulum mafarki kawai in sun ce alhulum so tari ba su nufin a ru'uyar saliha to sai kuma abugasul ahlam abugasul ahlam abinda mutum dama ya sa a ransa ya kullum shi yake tunaninsa shi ke nan kawai da ya kwanta shi yake gani wannan yaye yayen mafarki kenan irin irin wanda mutanen fadar sarki sarkin Masar suka kasa fassara mafarkin da yayi sai suke cewa ai abghasu ahlamin wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi suka ce yayi mafarki ne ranka ya dade kawai ka gani ba wani mafarki bane na gaskiya wa ma na'nu wa ma nahnu bi alimin bi ta'wil al-ahlam kenan mu ba mu kasance muna sanin mu ba masana bane game da fassarar yayi yayi mafarki mu mafarkin da muka iya fassarawa shine mafarkin da ke da manufa ashe su ne suke da gasu ahlamin to waɗannan su ne nau'ukan mafarke-mafarke da ake da su akwai na dubban mafarki da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar ya yi bayani a kansu sannan kuma malamai suka yi magana kansu al-imamu uh, uh, al ibn abdul barri a cikin al-istidkar da kuma at-tanhi ya tattauna sosai a game da mafarki haka al-imamu ibn hajar a cikin fathul bari a cikin kitabun ru'ya na sahihul bukhari ya ba wannan bangaren muhimmanci sosai akwai karuwa sosai idan mutum ya duba fi sahihaini an abi qatada al-imam ibn al-qayyim ya fara mana da hadisi na farko daga abu qatada al-ansari radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sama yaqulu naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah yake Allah subhanahu wataala shine yake wakilta wani mala'ika ya zo ya nuna mabawansa wanda yake nagari wani abu mai daɗi a cikin ransa shi kenan sai mutum ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ga wannan mafarki ne a ya saliha mutum ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma da siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi mafarki ga shi a gidan aljanna wannan mafarki ne mai kyau da sauran nau'ukan mafarke mafarke wanda suke masu kyau to ar-ru'ya ce wal hulmu min ash-shaytan amma mummunan mafarki daga shedan yake shine al-hulm ai shi yasa ya tar abin nan mutum mutum ya gan shi yana tarawa da wata mace ai shi yasa aka kira shi da al-hulmu ai wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyastajinu kama sta'adhana alladhina min qablihim shi yasa aka ce masa al-hulm kuma annabawan Allah ba su yin wannan mafarkin mina shaitani daga shaitan ne domin wani abin ai a cikin irin wannan mafarkin sai mutum in ba saboda lalacewa ya tabbatar daga shaitan yake sai wani zubin sai shaitan ya nuna masa yana tarawa da wata muharramarsa tana faruwa ko to kaga wannan wannan wannan wannan yana faruwa haka alhulmu ne fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu idan ɗayan ku yaga wani abin da bai so a cikin mafarkinsa? falyanfus an tarihi salasa marratin to yayi tofi uku a bangaren hagunsa wal yata'awwad min ash-shaytani wal yata'awwad billahi min sharriha sannan kuma yayi isti'aza daga sharrin wannan mafarkin ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga wannan mafarki mummuna da ya gani fa inna lan tadurruhu insha'allah Allah annabi ne ce in Allah ya so ba za wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba in yi huku da waɗannan dubba yanzu wannan hadisin ya faɗa mana ladabba guda biyu annafasu anil yashar sannan kuma da alisti'aza, mintilkan min tilka ru'ya allati ra'aha an-na'ib guda biyu kenan ladabi na farko shine mutun ya annafas ya tofi ya tofa sannan kuma ladabi na biyu shine ya addu'a malamai suna da tattauna a game da wannan akwai ruwayoyin da suka zo suna nuna sai an yi isti'aza sannan za a yi tofin akwai ruwayin da kuma riwaya ta zo kaman wannan malamai suka ce inna fil amri la sa'atan akwai yalwa duk wanda kai kai daidai in sai da kai annafasu din sannan sai kai addu'a kai daidai in kuma sai da kai addu'a sannan kai annafasu din shi ma yi daidai mun gane qala abu qatadata abu qatada radiyallahu anhu yace kuntu aga ru'ya tumarriduni da can sai in yi mafarki in ne mafarkin kuma sai ya sani ciwo kawai in yi mafarki kuma sai ya tashi bai da lafiya kun ga irin abubuwan nan da mutum zai zo irin su dannau akwai su dannau duk suna cin mafarki ne mafarki ne su dannau mutum ya yi bacci kawai shi kenan sai ya ji an ya kasa tashi kawai an zo a rike shi da ƙarfin tsiya yana son ya tashi amma ko ba zai tashi ba ku duk su ne wannan wani ya ce min in yi wannan da aka yi mashi wannan dannau din to idan ya tashi kuma shi ke na ranar ba zai mori ba kaga duk shi ne wannan daga shaidan sannan wani ya ba da labari shi kuma a cikin musibar da Allah ya jarrabe shi da shi da ita shi kuma zuwa ake a danne shi sai a ka masa ko wata dabba sai ya tara da ita kuma yana ji kaga wannan musiba ce duk yana cikin waɗannan musibu Allah ka tsare mu fa'iza abin nan sai ya ce hatta same tu rasulullah ta sama ya kul har wata rana ina zaune kawai sai na ji annabi sama yana ba da mafita a game da wannan mafarkin ar-ru'ya salihatu min mafarki kyakkyawa daga Allah yake fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu idan ɗayan ku ya ga abin da yake so fala yuhaddith biha illa man yuhibbu to kai ya ba da labarin wannan mafarkin sai ga wanda yake so wanda ka san yana maka fatan alkhairi wanda babu alama hassada a rayuwarka a tare da shi to to shi zaka ba wannan mafarkin eh utlubu hawaijakum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun hadisi ne da ya sha wahala a wajen malaman hadisi amma karshe ma albani yace hadisi ne hasan bi majmu'i turqihi wa shawahidi hadisi ne hasan in kun tashi za ku nemi bukatunku to ku boye fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun domin duk wanda Allah zai ma ni'ima to sai an masa hassada wannan ka'ida ce in dai Allah zai ma ni'ima shi yasa ka ce baka da makiya to kai ba banza kenan baka da amfani kenan eh shi yasa shi Imam Shafi ya addu'a mai yace Allah ya karo mishi yace udati lahum fadlun alayya wa minnatu fala ba'da ar-rahmanu 'anni al-aadiyah هم ذكروا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت المعالية yace udati udati abokanan gabana masu min hassada lahum fadlun alayya wa minnatu suna da falala a kaina wace wajaba in gode musu akanta wa minnatun kuma suna da abin da za su mun gode fala ba adar rahmanu annin aadiya kada Allah maɗaukacin sarki ya nisantar min da abokanan gaba shi ta zuwa dalili na humu zakaru an zallati su suke zuwa su ambata in na zame dan kaɗan sai su yada a gari fajtanabtuha ni kuma sai in nisanci wannan abu in na san wannan wajen in na bi shi zan zame to ba zan ba saboda abokanan gaba na za su yada wa hum nafasuni fartaqaitu al-ma'aliya sannan su suke ja da ni in zan yi abu fartaqaitu al sai su kara mini daraja mun gane sannan mutanabbina cewa وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتى على حال تان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف عرف إيب العود قارشيني وانا to kakka ba da labari hatta mafarki sai ga wanda kake so illa liman yuhibbu illa sai wanda kake so kuke soyayya tare da shi akwai soyayya a tsakanin ku shi zaka ba da labari da ka baya cikin ladabin mafarki mutum ya mafarki da safe ya zo cikin makwalle yana ba da labari ya zo dandali yana fira a cikin dandalin nan akwai a'da'uhu akwai muhibbu akwai shanuhu akwai muhibbuhu akwai masoyanta akwai makiyansa to ya ɓoye sai dai ya ba mutanen da suke son sa labari wa idza ra'a ma yakrahu idan ko ya ga abin da yake ki fala yuhaddith bihi kai ya ba kowa labari wal yatful an yasarihi abinda ake bukata shine ya tofi a gefen hagunsa wal yata'awwad billahi minash shaitanir rajim ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin shaitan wanda yake jefaffe wa min sharri ma ra'a kuma Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani fa innaha la tadurruhu wannan mafarkin da ya gani mara kyau ba zai cutar da shi ba kaji ka'ida idan na mai kyau ne to mutum ya ba waɗanda yake so labari su kuwa waɗanda mummunan mafarki to mutum ya ɓoye shi ba a ce ba kuwa labari ba amma wannan malamai sun yi ƙaidinsa da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayyukan sahabbai shine ya halatta mutum ya ba da labari ga wanda zai fassara mata shi kuwa wanda zai fassara mafarki yana da sharaɗa al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi ya kawo sa da yawa a cikin fathul bari a ƙarƙashin kitabul ru'ya yayi bayanai sosai sosai daga cikin abin da ake buƙatar wanda zai zama mai fassara mafarki yayi an ya kuna aliman biddini ya zama mai masanin addini so daga wani jahili ba zai zo ya fassara mafarki ba an ya kuna alima dini ya zama masanin addini sannan na biyu an ya kuna arifan bi ahwalin nas ya zama ya san halin mutane domin mafarki na da alaka da ɗabi'a mafarki na da alaka da ɗabi'a shi yasa mutane biyu za su iya mafarki iri ɗaya amma a wazo wajen fassarawa kuma fassararsu ta bambanta sannan mafarki yana da wasu abubuwa masu ban mamaki kai ga yadda in aka faɗa maka zahirin abin sai ka ga kaman kaman kaman kaman kaman kaman ga yadda yake amma kuma ba haka bane al-khalifa al-khalifa Abdul Malik ibn Marwan rahmatullahi alayhi yayi mafarki a lokacin kuma baya shiri da da da da da da da da Sa'id ibn Musayyib rahimahullah yayi mafarki yayi sai da ya bawali yaje ya cire wandansa yi wali a tsaye su hudu a mihrabin annabi sama a masallacinsa na madina ya shiga mihrabin annabi sama ya gani a mafarki hankalin shi ya tashi aka ce wa zai fassara wannan mafarkin kuwa sarki yayi mafarki mummunan mafarki hankalin Abdulmalik bin Marwan ya tashi Imam Zahabi ya ka a cin sira a kasiyar a karkashin tarihin eh, abin nan Sayyidina Sa'id bin Musayyib shikenan aka je aka ce ai sai sayyidu tabi'ina sa'id ibn musayyib shi zai iya fassara wannan mafarki aka je aka faɗa masa sai ibn musayyib ya ce in kana qadra aha in dai yayi wannan mafarkin fasayali amran nasi min banihi arba'atu ya'yan shi guda hudu za su zama khalifofi bayan sa Abdul Malik bin Marwan shi ke na aka ja ka faɗa masarki ce wani irin mafarki ne wannan ko wace irin fatara ce haka bawali sai je tsula a masallacin manzo Allah sallama kuma an fassara masa mafarkin da cewa zai ƴaƴansa hudu za su zama khalifofi kuma sai da wannan abin ya tabbata ƴaƴan Abdul Malik ba shi sa ake da ad-dawlatul marwaniyya ba ai ad-dawlatul marwaniyya akwai shi Marwan ibn al-Hakam to sai ɗansa Abdul Malik ibn Marwan sannan ga Hisham ibn Abdul Malik gasinan gasinan nan sai da suka zama khalifofi ya'yansa guda hudu suka zama khalifofi so hudu ya ba wali a masallacin manzo Allah sama a mafarki sannan kuma ya'yansa guda hudu suka zama khalifofi bayan sa to kaga mafarki yana da abubuwan ban mamaki shi yasa ba kowa bane zai zo ya kutsa kansa ya ce zai iya fassara mafarki aiki ne mai wahala gaskiya yana buƙatar malamai kuma suka ce bayan waɗancan sharuɗan guda biyu an yakuna za mauhibatin min Allah ka zama kana da wani wata kyauta ta musamman daga Allah yanzu mutum yana da wata kyauta ta musamman da Allah madaukakin sarki ya masa ta tsinkayen al'amurra shi yasa in ka bi tarihi waɗanda suke fassara mafarki ga baki dai a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ke diddigaggu ne sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya taɓa fassara mafarki a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai yi ijtihadi ya fassara anan sai yace fassara ya fassara mun sai yace ka ci rabi baka ci rabi ba rabi kai daidai rabi kuma kai kuskure na abubakar fa <laughs> to shi yasa ga baki dai-dai-dai kun mutane ne zaka ga sun iya mafarki fassaran mafarki sannan kuma ba a tashki'in mutane akan fassaran mafarki musamman in wannan lokutan namu yau in ka zama mai fassarar mafarki sai ka zama wani karamin boka sai ka zama wani boka boka a rika maka layi ana nan wani ma sai zai sa kuɗi ya ce sai an ba shi kuɗi sannan zai fassara ko to Allah shi kyauta to waɗannan su ne hadisai guda biyu da suka yi bayani a kan ladibban ah, mafarki dukkaninsu hadisan Abu Qatat al-Ansari radiyallahu anhu za mu tsaya a nan sai karatu na gaba insha Allah sai mu ci gaba